not accept anybody flying any foreign flag in Nigeria. That is Duk da Janar Musa bayan ganawa hafsoshin tsaro da shugaba Tinubu bai bayyana waɗanda gwamnati ke zargi da ɗaukar nauyin ɗinka tutocin ba ya nuna soja ka iya shiga lamarin baya ga matakan 'yan sanda. Ganin matasa a Kano Kaduna da wasu sassa ɗauke da tutar Rasha ya kawo neman bahasi inda aka ji suna gayyatar soja su karɓe ragamar mulki. masanin kimiyyar siyasa a jami'ar bayero dr sa'idu ahmad dukawa ya bayyana nazarin dalilan ɗaga tutar in aka ɗauke shi sama-sama fushi ne kawai yan zanga-zanga suka yi kamar yadda yan endisas suka dinga ɗaga tutar amerika ipob da suke ɗaga tutar isra'ila idan aka daɗa zurfafawa kuma masu zanga-zangan nan halin da suka fada a ciki da world bank da imf suna da hannu kuma a amerika suke watakila nuna fushi ne da amerika tunda an san ba sa ga maciji da rasha wani dalilin a Nijar da Mali da Burkina Faso da aka juyin mulki yammacin duniya sun matsa musu lamba sai suka nemo rasha. To ba mamaki masu wannan zanga-zanga suna hasashen ila yammacin duniya su ɗaure wa gwamnati gindi, in ma sun juya musu baya to za su nemo rasha. sannan a ƙarshe ina tunanin saboda sun san cewa tinubu kamar yaron yammacin duniya ne kuma ya ɓata musu rai don haka bari su ɓata wa iyayen gidansa rai. Shugaban gamayar ƙungiyoyin Arewa Jamilu Aliyu Taranci ya ba wa gwamnatin shawarar ɗaukar matakan sauƙin rayuwa don rage wannan bore. Rayuwa ta yi tsada da yawa duk inda ka ce wa mutum ya taho abin da kake son ya yi zai aikata maka da shi manyan manyan wanda suka jagoranci irin wannan juyin juhali na juniya kamar irin in ka ɗauki su Chugo na Bolivia ko su Mao don ko su irin su Askasta suna duk sun yi amfani da dama da talauci wanda yake cin al'umma suka zo suka rika ba su dan abin da za su ci a baya bayan nan in ka kalli mayakan Boko Haram sun yi amfani da sam irin wannan dame in ka kalli mayaka na Niger Delta sun yi amfani da irin wannan fatan din insecurity da ya gallabe mutane a arewacin Najeriya wa'annan mutanen ɗaya daga cikin fatan na recruitment ɗinsu shine suna amfani da talauci da al'umma suke cikin shi su jawo su su shiga cikin wannan sabga tasu kuma za su iya samun abin kashewa. Har ila yau, Dr. Sa'idu Duka ya nuna kyautatuwar gano masu ɗaukar nauyin tutocin maimakon dirar mikiya kan matasa. Ina da za a yi garaje in aka saurin fassara shi da cin amanar ƙasa. Ba lalle yaran nan sun ma san me cin amanar ƙasa ba, ba lalle sun san sakamakon abin da zai iya biyo baya ba. Kawai suna cikin fushi saboda haka in wani ya zo kawai kai ku zo ga tutar rasha ku zo mu zagi america sai kawai su karba a bincika ba yaran da suke daga tutar za a abu ba su waye suke dinka musu tutar me suke son su cimmawa hakika dokar hana yawo a wasu daga jihohin da zanga-zanga ta shafa ta rage kaifin tunzurin duk da matasa musamman a abuja sun lashe takobin ci gaba har sai sun cika kwana goma nasiru da mailika murar amurka daga abuja najeriya